Allah subhanahu wataala mai haƙuri ne yana da haƙuri kuma yana haƙuri da bayansa yana daga cikin haƙurin Allah subhanahu wataala shine ya kawar da kai daga yawancin laifuffukan da suke yi kuma duk girman laifin mutum in ya tuba ya koma ga Allah ya karɓi tubansa mutum ya cika rayuwarsa da laifi amma da daga ƙarshe zai tuba ya zamana kafin gargararsa kafin ya shiga gargara ya tuba to Allah zai karɓa tubansa zai yafe masa abin da ya gabata na laifuffukansa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at Allah shine yake karɓar tuba daga bayansa kuma yake afuwa daga munanan ayyuka yana daga cikin haƙurin Allah subhanahu wata'ala shine ya kyale mutane su ci gaba da rayuwa su ci gaba da walwala a bayan ƙasa duk da yawan laifukan da suke yi laifukan da ake wa Allah a bayan ƙasa a yau da zai kama mutane da su to da ba wanda zai yi saura a bayan ƙasa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka ala, ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ce da zai damƙi mutane da abin da suke yi na zalunci to da ba zai bar ko da ƙwaron da yake tafiya a bayan ƙasa ba zai bar shi ba duk wani abu mai rarrafe a bayan ƙasa da Allah ba zai bar shi ba ma taraka ala zahriha min dabba walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah subhanahu wata'ala yana yafe wa bayansa a duk sanda suka nemi yafiyarsa a duk sanda suka yi laifi suka tuba suka koma gare shi afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ce ba za su tuba ba zuwa ga Allah gashi suna cewa Allah yana da ɗa Allah ya haihu Allah ce ba za su tuba ba su koma ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah subhanahu wataala yana karɓar tuban bawa matukar bai shiga gargara ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadithin muslim inna Allah yaqbalu tawbata 'abdin ma lam yugharghir Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai je gargara ba lokacin da ya je gargara ta idza balagatil hulqum lokacin da rai zai zo makoshi yana ana shirin fitar da shi to wannan mutum ko ya tuba Allah ba zai karɓi wannan tuban ba domin tashi ta riga ta kare ba abin da ya masa saura amma mutum cikin lafiyarsa cikin hankalinsa cikin yanayi na wanda bai kai wannan yanayin ba in ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah yana karɓar tubansa wannan duk yana daga cikin haƙurin Allah subhanahu wataala da ake saba masa ake keta haddinsa ake keta umarninsa ake watsi da ake keta haddinsa ake watsi da umarninsa amma duk da wannan Allah ya ci gaba da bawa mutane abin da yake basu Allah subhanahu wataala bai janye rahamarsa daga gare su ba bai janye musu iskar da suke shaƙa ba bai janye musu ruwan da suke sha ba bai wato bai tsage girgiza musu ƙasar da suke tafiya a kanta ba bai yanko musu sama ta faɗo kansu ba Allah ya ci gaba kuma da basu ci da sha da bukatunsu na yau da gobe ya ci gaba da kyalin suna tawarwala a bayan ƙasa babu shakka in ba Allah ba babu wanda zai yi wannan saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da haƙuri ya sifantu da siffar haƙuri kuma yana san masu haƙuri Allahu yuhibbu sabirin Allah yana san yana san masu haƙuri kuma yana musu sakamako ba. fiye da yadda yake saka ma kowane kowane abu abin wato abin abin sakayya saboda haƙurinsu ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab yana wato sakawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba to duk wanda yana daga cikin sifantuwar ubangiji da wannan amma baya daga cikin sunayensa as-sabur